fondation hirondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man tani, ke ɗauke da ragamar shirin ga kanin labarin fiye da mako biyu bayan komowar mahajjatan shekara 2022 da dama suke wanda har yanzu suna jiran isowar kayansu za ku ji bayanin shugaban kungiyar masu kamfunan hajji da umura na kasar Nijar. Kwamitin matasa 500 ne wato suka hallara a can wato tilaberi na kasashe 25 wanda ke halartar zangon matasa na scott za ku ji babban kwamishinan scott na ƙasar niger a shafin rahoton musamman za mu neman masaniya kan batun 'yancin ƙasa da ƙasa ga agaji deh Masu sauraro barkamu da yau Litinin 15 ga watan Ogista 2022 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Mahajata 'yan Nijar na hajin shekara 2022 yau fiye da mako biyu ke gada suka komo gida, amma har yanzu da dama suke wa'anda ba su samu karɓar kayansu ba, komi ke dalilin hakan? Shugaban ƙungiyar masu kamfunan hajji da umra ta ƙasar Nijar Alhaji Ahmadu Mummuni ya ba maman ada amsa a kai ga fasar bayanin nasa. Ya kamata kayan mahajjatanmu a kawo su a yamai, amma mun ga wasu hotunan kayan alhazanmu a Kano wasu sun lake a Jidda, ba mu san menene dalili ba. Saboda idan masu jigilar kayan ba su kawo su ba inda ya kamata su ne ke da alhakin wannan. Mun kula yarjejeniya tare da masu sufuri da hukumar koho. Mun zuba kudadenmu ga hukumar koho. Akwai kashi goma cikin ɗari na adadin kudaden da take rikewa ko da masu jigilar kayan ba su cika alkawari ba sai ta cire kuɗin ta ɗauko kayan ta kawo su a nan ya mai ni ina ganin koho ce take da alhakin wani bari mu isa babban birnin kogin isa zangon tattaunawar ƙasa da ƙasa ga zartar da ayyukan haɗin kai na inscoot na gudanar da wato ayyuka a tilabiri a ranar juma'a aka saka usul ɗin kuma zai kammala ranar 18 ga watan ogista kusan matasa 500 da suka fito daga ƙasashe 25 nafiyar afirka ke halartar zangon a jiya an gudanar da taron tattaunawa kan batun zaman lafiya da tsaro a yankin sahel bari mu saurari babban kwamishinan 'yan iskut aliyu umaru a firarsa da halidu da habibu garba Yankuna iyakokin ƙasashe uku da suka hada da Mali, Burkina Faso da Nijar yanki ne da ya fi rashin daidaiton tsaro. Don haka ne hada matasan waɗannan ƙasashe uku su tattauna yana iya taimakawa ƙasashen su yi yaƙi da rashin tsaro. Saboda waɗanda suke yaƙi da ta'addanci da su kansu 'yan ta'adda dukansu matasa ne. Kenan wacce hanya za a bi matasa na ƙasashen uku su zauna su baiwa hukumomi mafita saboda akwai kalumman da suke cewa mafita ta soja ba ita ce abin yi ba tunda ko kasashen da suka yi fice a duniya sun kasa ta karfin soja kina ya kamata a ajiye makamai a baiwa matasa dama a yafe musu a saka matasa a cikin harkoki na ci gaban ƙasa su haɓaka kamfanoni kuma a riƙa yin sulhu Daga Tilaberi mu isa yankin Abzin, kwamitin jiha na matasan Agadas tare da wasu ƙungiyoyin matasa a ranar 13 ga watan Ogista sun wallafa wata sanarwa mai alaƙa da batun ɗaukar ma'aikata a wani kamfanin tono arzikin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar Kanada. Ko ke dalilin wallafa sanarwar? Bari mu saurari kaɗan daga sanarwar da Mohammed Ibrahim mai rahoton kwamitin jihar na matasa ya karanta. Mun ga takardar ɗaukar ma'aikata na Global Atomic wanda a cikinta muka lura da wasu sharuɗa na neman hana dukkan matasa masu diploma da ba samu sa'ar yin aiki ba ko kuma ba su da wata ƙwarewa ta aiki ta shekara uku ko shekara goma. Muna son mu tunatarwa Global Atomic cewa ba mu cikin shekara 1970 ko 1980 inda wasu mutane suka samu wata hujja na rashin diploma domin ƙin ɗaukar ƙwararru na cikin ƙasa. Ba za mu yarda da hakan ba kuma muna buƙatar waɗannan matasa a saka su cikin hakkinsu muna buƙatar ficewar babban darakta da mai kula da ma'aikata sannan da wani kaso na akalla kashi hamsin cikin ɗari kuma muna buƙatar a saka kamfanonin cikin gida cikin harkokin kwangila da kuma gina hanyoyi za mu yi tirjiya gaban wannan murɗiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa. Daga abzin bari mu isa yankin Mangari, Adifa mazamna angoyin da ke bakin gabar Komadugu na damuwa dangance da hawan tumbasar ruwan tafkin suna sa kira ga mahukunta domin ɗaukar matakai na kaucewa ambaliyar tumbasar wakilinmu gidi abdurrahman ya aiko muna ra'ayin nasu ga kalamun da suke faɗi. abin da za a ce a yi gaggawa kawo muna kayan ciko wanda za mu tsare ruwa kabun lokacin yayi kawo muna kayan aiki mu fara aiki kabin ruwan yayi abun kowane shekara abun nan yana damu sai ya faru din kabin nan matsala ya shiga amma zo aka kawo muna kayan aiki kabin nan za mu fara tare gurin mu kabin ruwa yayi karhe mu dai muna so a kawo mana tallafi a gyara mana bakin ruwan nan daga zara an ce ruwa yana kan hanya mu kuma kawai muna cikin fargaba da tashin hankali hankalin mu baya kwanci amma kenan an gyara mana kai ruwan ya zo ba mu da matsala harkan kogin na fi sibirillahi ya kawo mana dauke da wuri ba sai abu ya zo ya matse mu ba a ce za ka mana dauke sun ci bana wannan ruwa za a yi da kuma an ce muna mu mu yi kokari duk wanda suke kan kogi wannan su tashi to gaskiya ba tashin bane le dole gwamnati za ta tara talaka wanda ta ce maka tashi a wajen nan dole sai ya maka wani gurin da za ka ko dan bukan ka dai ka zauna kan a tada mu in mu samu dan dokin da za a muna wanda za mu dan kare wajen kan abun ya iso muna daga mangari mu koma yankin abzin taron tattaunawa kan kyautatar wato jagoranci da ake yi jiha zuwa jiha da zauren kafofin labaru tare da haɗin gwiwar pagod suka shirya na ci gaba da gudana a yada zangon su a garin cirozirin jihar agades an gudanar da tattaunawar benin jama'a bisa ga batun kulawar ƙananan hukumomi wakilinmu ahmed felan ya firanta da ibrahim haruna shugaban zauren kafofin labaru ga cikon bayanin da ya masa Muna shirya muhawarori bisa jagoranci na gari da suka shafi tafiyar da ƙananan hukumomi, musamman ƙananan hukumomin da suke amfana da ribar haƙan ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da man fetur. Wannan muhawarorin mun fara su ne a jihar Tileberi, Tawa, Maraɗi, Zandar, Difa, kuma yau gashi mun zo jihar Agadez a cikin ƙaramin hukumar Ciro. Gurin da muka saka a gaba shine mu baiwa shugabannin ƙananan hukumomi damar su faɗi ra'ayinsu da baiwa matasa dama a dama da su ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin fararen hula kowa ya faɗi albarkacin bakinsa idan akwai inda ya kamata a gyara a kawo gyara domin kula da haƙƙin mata da matasa tare su haɓaka ƙaramar hukumar. Daga mu isa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar a ranar Asabar ne aka soma rarraba cimakar kyauta a garin mayayi jihar Maradi. magidanta da suka fuskanci kasawar damar shekara 2021 su ne rabon ya shafa a cewar shugaban gundumar abdu mantau da wato ya ce kuma rarrabawa da za a yi magidanta 800 ne za su amfana wakilin isu shaibu ya aiko muna jawabin na abdu mantau inda ya ce kuka ɗauki mai karce uku ne mai zango mai tsohuwa da mai sabon gari su ne za a ba wannan tallahi karce karce ɗin amje waje janku an ɗauki mutane wanda suka hi kowa ɗan ƙarhi wanda wannan kasa damuna ta hi bugu su ne za a ba wannan abinci duk gidan da aka rubuta in ya kai adadin mutum bakwai za a baka kilo ɗari tunda kowane wanda aka ɗauki nikin shi ya sani ya zo na a bashi abin shi mu tabbatar da mu mun hidda haƙin kowa kuma ba mu da haƙin kowa ga kanmu mai abin da za a bata ton tamanin ko ɗin duka gaba guda wannan sahun na farko shine ya kama buhu dubu hudu gari dai goma sha biyar ne har da mayan da kilomita 400 na hanyoyin karkara cikin gundumomin gaya da jinju jihar doso za a wa sabon zubi makon da ya shuɗe ne aka saka usulin soma wannan ayyukan wato sefera ce ta zuba jarin baya wato shugabannin tsarin dai a cikinsu guda ya tunasar da amfanin da ake gani ga wannan hanyoyin karkara musamman ga manoma ga bayanin da Muhammad Salisu mai kwalanshe yama wakilinmu Fadal Alu. Tafera aikin ta shine tattara kudade ta hanyar shirgan binciken hucewar motoci a bisa hanyoyin gunduma gaya da jinju da ayyuka na gyara hanyoyi shine aikin da muka kaddamar mun zaɓi wannan hanyoyin ne saboda bayan hanyar gaya duka hanyoyin su lalace kenan idan ba hanyoyi za a samu koma baya bangaren manoma ta hanyar da suke zuwa gonakinsu Don haka ne muka zaɓi kula da hanyoyin domin baiwa manoma sauƙi da al'umma zuwa garuruwansu da gonakinsu. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall bugu da ƙari shugaban jagorantar ƙungiyar tarayyar Afirka a yau ya gudanar da wata ziyarar aiki a hukumce a ƙasar Mali, Chadi da kuma ƙasar Gabon. A birnin bamako dai zai tattaunawa ne tare da shugaban gungun sojoji asimi gwaita sannan a birnin injamena tare da shugaban kwamitin sojoji na wucin gadi muhammad idris debi bisa ga tsarin mayar da milki na kasashen biyu domin tunasarwa dai wannan ziyarar ta biyo baya ne wato kama bayan kama wanda aka wa sojojin cote d'ivoire 49 cikin watan da ya shuɗe a hilin jirgi na bamako akan laihin neman yamutsa zaman lafiya a ƙasar. 'Yancin ƙasa da ƙasa na agaji DEH ana kuma masa laƙanin 'yancin lokacin yaƙe-yaƙe ko kuma na rigingimun ɗaukar makamai yana kariya ga wasu ɓangaren mutane a lokacin yaƙi ƙasashen duniya baki ɗaya ne suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar abokin aikinmu ali tajisir ahmed ya firanta da elan kairulin ga zubin firar da suka yi cikin fasarar Mamman Ada da Mutari Muhammadu. yar Yarjejeniyoyin Geneva an rattaba musu hannu ne a cikin watan Oktoban 1940 sun fara aiki a shekara mai kamawa tun lokacin sun kasance wani ginshikin 'yancin kasa da kasa. kuma yawancin kasashen duniya sun rattaba musu hannu suna kunshe da ɗaruruwan dokoki masu muhimmancin gaske domin kare fararen hula da kuma mutanen da ba su shiga yaƙe-yaƙe daga baya wasu ƙarin yarjejeniyoyi sun rakaye su su ne na shekara 1977 waɗanda su ma suka ƙara yarjejoni guda hudu kariya ga fararen hula yarjejoni biyu na farko sun shafi mutane mara lafiya masu rauni ko waɗanda aka ceto yarjejeniya ta uku ta shafi fursunonin yaƙi yarjejeniya ta hudu tana ƙara kariya ga fararen hula a cikin wani yanayi ne ake aiwatar da yarjejeniyoyin geneva to a rike cewa yarjejeniyoyin geneva yawancinsu ana aiwatar ladabtar da su ne a kan yaƙe-yaƙe na ƙasa da ƙasa ko tsakanin ƙasashe mace suke da ayar doka guda da ita ce aya ta uku da ke shafar yaƙe-yaƙe ba na ƙasa da ƙasa ba sannan kuma ƙarin yarjejeniyoyi da suka biyo bayan ƙarin yarjejeniyoyin farko da ke ƙarfafa kariyar mutane da ke cikin yaƙe-yaƙe na ƙasa da ƙasa ko na tsakanin ƙasashe ƙarin yarjejeniya ta biyu ta ƙarfafa kariya cikin yaƙe-yaƙe ba na ƙasa da ƙasa ba. agaji na ƙasa da ƙasa kan rigingimu na tsakanin ƙasa da ƙasa ne kaɗai ake aiwatar da shi. Yancin ƙasa da ƙasa na jinƙai ana iyar cewa ba ruwansa da wani tambari da wani gungun masu makamai yake da shi yana iyar kasancewa wani tambarin siyasa yana iyar zama wani gungun 'yan tawaye ko kuma wani gungun da ke da wani jadawali na addini. Ga wajen yancin ƙasa da ƙasa na jinƙai ba yin wani bambanci. Yancin ƙasa da ƙasa na jinƙai da ke da nasaba da yaƙe-yaƙe ba na ƙasa da ƙasa ba ya so ma aiwatarwa ko kuma idan akwai wani gungu da ke da tsari sosai da ke da dakaru karfin kawo illa ga abokan gaba karfin daidaita harkokinsa na soja da sauransu kuma wannan gungu masu makamai yana iya shiga cikin yaƙe-yaƙe masu muni da ke ba da damar cewa ba matsala ba ce ta tashi hankali ta cikin gida amma wani babban yaƙi ne masu sauraro duk duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isa lawali da ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam da kuma rahilatu sumana wadda ita ce editan maraicen yau gunguma man dantani ke muku sallama amma yanzu ga zainabu abu ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.